Sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan Yamai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za cewa a karo na biyu kotun ɗaukaka ƙara a nan yamai ta sake ɗage shari'ar shugabannin haɗin gwiwa da ƙungiyoyin farar hula na ccac waɗanda aka yankewa hukuncin zaman kasan waje na watanni uku a watan jiya da ya gabata muna ɗauke da ƙarin bayani kashi goma cikin ɗari na jama'a ne ke samun jika hamsin a wata a halin yanzu saɓanin kashi shida cikin ɗari kafin dokar ta ɓaci a jihar difa hakan ya fito ne a wani rahoton cibiyar ganes da ake duba a jiya a yayin wata muhawara a cibiyar kungiyar alternative a nan yamai a shirin rahotanninmu na musamman kan wato fannin shari'a na kowace litinin a yau za ku shi karin haske ta bakin malamar shari'a goshi maimuna dangance da cin huska da kuma hukuncin da shari'a ta tanada a game da wannan laifi. a yau kotun ɗaukar ƙara a nan ya mai ta ɗage shari'ar shugabannin ko kuma ta sake ɗage shari'ar shugabannin ƙungiyoyin farar hula har zuwa ɗaya ga watan marsa mai zuwa shugabannin ƙungiyar farar hular dai wato su ne na haɗin gwiwar ccrc da aka yanke wa hukuncin zaman kasan waje na watanni uku a watan jiya da ya gabata bayan sun gudanar da wata zanga-zangar da aka haramta su ne kuma suka buƙaci a sake gudanar da shari'ar an kuma zarge su ne da laihin tura jama'a su ta wato hankula yin barazana da kuma lalata dukiyoyin jama'a ɗaya daga cikinsu nuhu arzika ya bayyana cewa shari'a ba su cika ba ne domin gudanar da wannan shari'a musamman rashin kasancewar bangaren mai tuhuma a hirar shi da nafisa adamu sirfu da suka ce mun yi lahi ka hujjojinsu ya kamata a ce sun taho da wakilin su wakilin bai zo ba kuma akwai abokin mu da yake kame maitre lewan da ya kamata a ce an kawo shi tun da kun san shari'a irin wannan shari'a ce wadda ya kamata a ce kowa na nan mu da aka tuhuma da mu kuma da su na shari'a ai magana kowa ya faɗi hujjojin shi a ba kotu dama da bibi abin da an kai in gaskiya ne shi zuzun farko da ya yi muna shari'a ta farko da ya samu ka ɗaga ƙara saboda abin da ya samu ka ɗaga ƙara dan ba mu yarda da abin da ya yi ba don haka muke fata a hidda muna hakkin mu a wannan kotu an ce an ɗaga ƙara zuwa wata mai zuwa ranar goma sha ɗaya sabon wata mai tashi Allah ya sa kamin lokacin za su ɗaukan matakai wanda ga sa ya zamanto ana iya ai shari'a in lokacin ya kai haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula na ccrc a zandar ya ɗage jerin gwanon da ya tsara har zuwa lahadi mai zuwa wannan matakin ya biyo bayan gane juna da suka samu tsakanin su da masu tsakanin masu jerin gwanon da kuma hukumomi kamar yadda yahaya masu shugaban kungiyar alternativa rashin zandar ya bayyana Mun shirya gudanar da jerin gwano sai dai abun ya zo daidai da zuwan wani babban shehin malami na duniya da yake rangadin sa a yankin jihar Zandar. To domin kiyaye wani sabani mun kulla yarjejeniya na yanke shawarar ɗage jerin gwano. A yayin wata haɗuwa da muka yi da hukumomi musamman ma ofishin magajin garin birnin Zandar da babban darakta na jama'an 'yan sanda inda suka kwatanta muna na buƙatar mu ɗage shirin gwano mun fahimce su inda muka dage wannan shirin gwano har zuwa ranar lahadi goma sha bakwai ga watan fevrier da yarda allah malaman jami'o'i na kungiyar sinaxa sun ajiye takardar shiga yajin aiki na ini uku kama daga yau malaman na tilastawa ne hukumomi su sake gudanar da zaben shugaban jami'ar maradi da kuma biyan su wasu hakokinsu musamman wallafa ayyuka da kuma na bulaguran bincike sakatare janar na kungiyar sinexa na bala adare ya yi wa tanani fude ahmed da karin bayani A na farko dai shine ci gaban shirye-shiryen zaɓe a jami'ar dan duku dan kulodo da aka tsaida tun shekara takwas. abu na biyu shine biyan mu kuɗi wanda ya shafi kiwon lafiya da alawus na yadawa da koyarwa da alawus na tafiya bincike waɗanda aka soke tun bakwai. sannan mun buƙaci a kawo ƙarshen sasantawa don haka ya ya kamata mu ci gaba da yashi aiki amma sai dai da yake muna son sasantawa mu ajiye takardar tsunduma yashi aiki na tsawon kwanaki uku samun yashi aiki ne na sai mu mata gani amma cikin kyakkyawan niyya ɗaliban makarantar lise teknika ɗan kasawa ta maraɗi sun kona tayoyi yau a gaban makarantar tasu dalilansu na yin hakan shine nuna bakin cikinsu na ganin mawayacin hali da suke ciki duk da yake sun gabatar wa hukumomi takardar shirin bukatunsu amma kuma shiru sakatare janar na wato na kwamitin zartarwar kungiyar daliban ya yi wa muhammad da mamman karin bayani ta wayar tarho Mun shiga ɗaukar darussa ba tare da mun samu takardun rubutu ba. A yanzu hakan da nake muku magana komi ba mu samu ba. Banda hakan akwai batun ciyarwa. Mun tambaya da a kyautata mana abincin da ake bamu abincin da ma samun shi ba tabbatacce ba ne sai ma kun ga halin da ake ciki a lycée technique bisa ga yanayin rayuwa suna cikin hawala'i da muke dangantawa da taɓarɓarewa kwata-kwata akwai kuma batutuwan da suka dangantu da alawus alaus akwai kuma na kuɗaɗen shiga mota a zo makaranta ɗakunan ɗaukar karatu sun yi kaɗan kamar F3 ya zame musu tilas su shiga wanga ɗaki su fita su koma wancan ɗaki a lokacin suka gaba ba wasu ɗalibai a ciki. Gaskiya kamar wannan lise teknik irin wannan matsala bai kamata ba a fuskance ta. Shugaban makarantar da bai so ya ce wani abu ba kan wannan zanga-zangar ta yau. jami'an tsaro wato jami'an tsaro sun kama ko kuma polisai sun kama ɗalibai uku a yayin da suke tarwatsa zanga-zangar in ji wakilin namu. Shugaban ƙasar Egypt Abdel Fattah al-Sisi ya kasance sabon jagoran tarayyar Afirka. A jiya Lahadin da shugaban Rwanda Paul Kagame ya mika masa ragamar jagorancin yayin zaman taron kolin kungiyar karo na 32 a birnin Addis Ababa bayan shekara ɗaya na shugabanci a cewar shafin yanar gizo na Jean Afrique. a jawabinsa na farko sabon shugaban kungiyar tarayyar afirka ya bayyana gimshikai guda uku na shugabancinsa kamar wato bunƙasa kayan aiki zabar da ƙoƙarin samar da shiga da ficen kayayyaki marasa haraji a cikin ƙasashen nahiyar afirka da kuma samar da aikin yi ga matasa na nahiyar ya kuma mai da hankali sosai kan yaƙi da ta'addanci da kuma sake farfado da kamfanoni bayan tashe-tashen hankula. A watan Satumbar na 2018, kungiyar Alternative Espace Citoyen ta gudanar da wani bincike domin kwatanta bayanan cibiyar kula da bincike kan dubaru da kuma sha'anin tsaro ta CNES da na sauran hukumomi a lokaci guda kan lamarin dokar ta ɓaci a cikin yankuna uku na Nijar. Wani rahoto na CNES kamar yadda Musa Cangari ya bayyana ya nuna cewa kafin dokar ta ɓaci a Difa kashi 66 cikin 100 na jama'a ke samun jikka 50 a wata amma a halin yanzu bai wuce kashi 10 cikin 100 da ke samun waɗannan kuɗaɗen ba a hirar shida habibu garba Kines ta nuna cewa matakan dokar ta bacin da aka saka ya kawo ragowar tashe-tashen hankula, amma akwai wani binciken wasu alkaluma da suka ce ba a samu wani ci gaba ba, musamman a fuskar tsaro. A cewar alkaluma oca, an samu hare-hare 184 daga kungiyoyin masu dauke da makamai. An samu sabanin hadari 22 da ke da nasaba da rikice-rikice tsakanin al'umma. An samu asarar rayuka 107 mutane 97 suka jikata mutane 131 aka sace misali kines a cikin rahotonta ta bayyana iya adadin jama'a da suke samun riba shika hamsin da wata kafin saka dokar ta ɓaci amma a yau kashi goma cikin ɗari ne suke samun shika hamsin alhali kafin saka dokar ta ɓaci kashi 66 ne cikin ɗari Ministan tsaron ƙasa wanda ya kasance a wannan haduwa ya bayyana shakku a game da sahihancin alƙaluman da ƙungiyar Alternative ta bayyana ya mashi da cewa dokar ta ɓaci abu ne da yawa ba duk da yake yana tattare da wahaloli. Sai mu saurari ministan tsaro kalla muntari. tari. Kuna tuni da abin da ya faru a shekara da goma sha biyar a lokacin da ake kwantar da jama'a a bakin rijiya ana yayyanka su a kada a cikin rijiya. Matasa ne 'yan Nijar suke kwantar da waɗansu matasan suna yanka su da tura su a cikin rijiya. Mun tauka babban kuskure bisa kula da sha'anin wannan tashin hankali da kuma irin kisan gillan da aka yi wa dakarun tsaronmu a Boso. Duka matakan da aka ɗauka idan kuka yi la'akari bayan irin wannan aika-aikar ne mutanen da suka fita daga difa ba wanda ya ce musu su fice wannan abin ya bai wa dakarun tsaronmu damar gudanar da aikinsu abu ne mai matukar mahimmanci sanin wa muka matsa wa lamba a difa menene manufarsu menene kuma wakilcinsu samar da zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya a jihar doso wannan shine maudu'in sallar shekara-shekara ta wato hulani makiyaya ta bana wato hotun ta gudana a birnin gaure na jihar doso a ƙarshen mako haɗuwa ce ta alfahari da kuma tattaunawa tsakanin makiyaya na nijar da na najeriya kwaminan dalilin zaben wannan maudu'i hajiya fati haliru magajiyar garin birnin gaure ta yi wa sumana amadu ƙarin haske La commune n'est Gundumar ba ta da faɗi kuma al'ummar ƙara ƙaruwa suke yi. Makiyaya da manoma ya zama muna tilas mu zamna tare. A yau duka wanda yake manomi makiyayi ne. shi kuma makyayi manomi ne. A ƙarshen wannan taro muna tunanin kowa zai kawo gudunmuwarsa dole ne mu zamo ɗaya kuma mu amince da duka halin da muka tsinci kanmu. An tabka da yawan mahawarori bisa kan dokan kiwo da kuma saka yaren mata makarantar boko da yawan maudu'i ne aka tattauna a kansu domin jama'a ya kamata su girmama dokar ƙasa. A fannin wasannin motsa jiki a ranar Asabar da ta gabata ne aka kawo ƙarshen matakin farko na karawa cikin rukunai a gasar cin kofin Afirka na ƙwallon ƙafa na 'yan ƙasa da shekaru ashirin da ke gudana a ƙasar Nijar. Ƙungiyoyi hudu na 'yan wasa sun sami zuwa zagaye na gaba da na ƙarshe da za a gudanar ranar Laraba a nan Yamai. Gungun Muhammad Dantani na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoto. Najeriya ita ce ta zo ta farko a cikin rukunin A, ƙasar Afrika ta kudu na bi mata a rukunin B da aka yi a Maraɗi, inda Senegal ta ci nasara kan karawa uku da ta yi, wanda ya bata damar kasancewa sahun gaba da maki tara, Mali na bi mata da maki shida, karo biyu na kusa ga na karshe ranar Laraba sha uku ga watan Fabrairu aka tanada gudanar da shi a hilin kwallo Stajinar Sen Kunca nan Yame, karan kusa Wasa ga na karshe na fanin zai gama Najeriya da Mali kanan karo na biyu ya haɗa 'yan Senegal da 'yan ƙasar Afirka ta kudu. Karon neman jiri na uku an tanada shi a ranar Asabar kamin karon ƙarshe 17 ga watan Fabrairu. Tawagogin hudu su ne za su wakilci na fiyar Afirka zuwa ga kofin duniya na 'yan ƙasa ga shekaru 20 daga 28 ga watan Mayu zuwa 15 ga watan Juni a ƙasar Pologne. Niger mai masafkin baƙi. baran biyu da durkusawa guda ta yi an fitar da ita daga gasar tun zagayen farko ɗaukar ƙasa gwiwa da ta yi ya haddasa marabus ɗin kocin tawagar Sumaila Cemago labarin da shafin yanar gizon hukumar ƙwallon ƙafa ta Nijar ta wallafa. yanzu kuma sai rahoton mu na musamman na litinin wanda ke taɓo fannin shari'a doka ta tanadi wato hukunci kan duk wani al'amarin cin huska ga wani ma'aikacin gwamnati a wurin aikinsa ko kuma a cikin aikinsa musamman yi wa alkali cin huska ko kuma caccakar wani hukuncin da shari'a ta yanke da kuma wasu abubuwa malamar shari'a madamu goshe muna gazibo ta yi wa maryama gyallo karin bayani mutane muhammadu ɗauke da fasara. Ayar doka mai lamba 169 ta kundin shari'a ta yi hani kwata-kwata ga yin barazana ga wasu babin mutane a yayin da suke gudanar da aikinsu ko kuma amma wanda ya yi barazanar hukuncin tara ko na kaso. Juju Goje Maryama Gazibo ta kara mun haske a kai. Akwai jerin waɗansu jami'an gwamnati a yayin aikinsu idan kuka zage su ko kuma kuka tilasta musu akan hukuncin su abin yana iya kai mutum ɗaurin gidan kaso. Yana iya kasancewa juju ɗan sanda, gendarma ko kuma bayarwa ne a yayin bincike ko wani jami'in shari'a a cikin kotu idan mutum ya tafi neman takardar zaman ƙasa. Kafin ya neman muka takardar sai kai masa barazana abin yana iya kai a ɗaure mutum tare da cin tararsa jika goma zuwa jika ɗari. Ba a maganar yi wa mutum barazana sai a bisa aikinsa. Misali idan ka haɗu da wani alkali a kasuwa idan ka zage shi ya zage ka to anan ba maganar kai masa barazana ko ka tarar da wani jami'in shari'a shari'a ko ɗan sanda ko kuma wani jandarma a mashaya ko a gurin cin abinci ko da wani saɓani ya shiga tsakaninku bai iya tuhumar ka da kai masa barazana inda matsalar take shine wani alkali da yake gudanar da shari'a sai kuka zage shi yana iya tuhumar ka kai tsaye ya rufe ka gidan kaso tsawon shekaru bakwai To wani irin hukunci za a yi wa wanda ya yi wa ma'aikaci barazana a kan aikinsa? Hukuncin ɗaurin gidan kaso yana iya kasancewa daga watanni uku zuwa shekaru biyu a yayin da kuka yi wa mutumin barazana bisa aikinsa ko ta dalilin aikinsa. Sannan inda matsalar take shine a yayin da alkali ya ɗauki wani mataki sai mutumin ya yi tsokaci a kai to hukuncin ɗauri yakan iya hau kansa saboda kawai ya yi tsokaci a kan matakin. Akwai waɗansu jerin jama'a da su kaɗai ne suke iya sharhi a kan hukuncin kotu. Amma idan mutum mutum ko ɗan jarida ya yi tsokaci akan wani abu da aka zartar a hukuncin kotu to akan iya tuhumar mutumin da gidan jaridarsa. Ƙarshen shirin kinan da maraicen yau a huta lahiya.